Tafiyar kilomita hudu zuwa biyar ne dubban masu zanga-zangar suka yi dauke da allunan kwalaye da aka yi wa rubutun nuna kin jinin gwamnatin Nishar saboda zarginta da jefa talakawa cikin kuncin rayuwa ta hanyar sabuwar dokar harajin kasar. Ayarin masu zanga-zangar da ya taso daga dandalin Plus Tumo ya sauka a plus de la Concertation da ke gabda majalisar dokokin kasa inda suka yi gangami. mu huto don su gani 'yan kasa ba su yarda ba da wannan doka ta kasafin kuɗi kuma da yanda suke nan suke walakanta suke karya na kasan nan. Wannan zanga-zanga da ke matsayin ta hudu da ƙungiyoyin ke shiryawa da nufin rashin amincewa tsarin kasafin na bana na nuna alamun ana ƙara samun yawan 'yan ƙasar ta Nijar da ke amsa kira a ci gaban wannan gwagwarmaya idan aka kwatanta da fitowar da suka yi a can baya. Hajiya Ramatu Soli na shugabancin ƙungiyar Gren. Cikin wannan matsatsi da aka samu, muna roƙon Allah Ubangiji ya ba mu kuzari. da za mu tashi tsaye ine guda mu kama ruwa da finas mu cicira ta mu tattale ta mu kona ta sannan a sake ta. Shugabar ƙawancen fuwa na jam'iyyun adawa mai zaman kanta Madam Bayar Maryama ce na daga cikin 'yan siyasar da suka halarci wannan zanga-zangar ta yau Lahadi, saboda a cewarta Wannan gwagwarmaya abu ne da ya shafi kowane ɗan Nijar. To jama'a hannu wani bai ci mana tuwo da miya. Sai mu da kanmu da kanmu. Babu gudu babu ja da baya jama'a. Wagga doka da sun ka zo sun ka karga muna. Su sun kai ma kansu. Wanza mai bai so ya shiga jikin shi. talaka ya yi yinwa ya yi kishirwa ya yi fatara ya yi komai, amma ɗan da wani abu gare shi. A wani abin da suka kira zanga-zangar nuna goyon bayan manufofin gwamnati jam'iyyun kawancen da ke mulki sun ƙudiri aniyar fitowa kan titunan yamai da sauran biranen ƙasar nan a ranar hudu ga watan gobe alhaji asmana muhammadu na matsayin kakakin pnds tarayya madigar jam'iyyun da ke mulkin nijar in ka hidda nan birnin yamai wani wuri na kaga ana hito ana wannan zanga-zanga nan ne kama cibiya ta 'yan adawa take suna ka hitowa don ku mutane suna hitowa suna nan kokowa 'yan adawa ne inda kungiyoyin ne da an Bayan shigowar kungiyoyin kwadago cikin wannan kokowa yanzu haka bayanai na nunin kungiyoyin malamai sun fara yunkurin gudanar da taron addu'o'i a ƙarshen makon gobe a nan yamai don nuna rashin jin daɗi akan halin kuncin da suka ce an shiga a wannan ƙasa sanadiyar dokar harajin ta bana yanzu haka kungiyoyin kwararren hular da tun fil zalke adawa da matakin gwamnatin sun ce za su sake fitowa a ranar 11 ga watan maris cikin wani sabon salon gwagwarmaya. wallahi le'os 11 uku ka huto biyun haka uku haka insha Allah sai an gani sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar